بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بانك بإذن الله يوم ثلاثة wanda ya daidai da hudu ga watan ramadan shekara ta 1438 wanda ya daidai da 30 ga watan biyar shekara ta 2017 da izinin Allah za mu tashi farkon suratul isra na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير نعم أنا سورة إن kirauta سورة suratul saboda kissar da ta zo a cikinta ta isra'in annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mi'rajinsa sura ce makiya malamai suka ce musamman imam al-qurtubi yace sai dai ayoyi guda uku su ne waɗanda suke ba makiyai ba waɗannan madaniyai ne kama faɗin Allah wa in kadu la zunaka. kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa qur mu adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin kamar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbaka ahata bin nas ai ƙarshen aya waɗannan su ne malamai suke ganin cewa ainihin madaniyai ne amma ragowar. to ainihin makiye ne domin ma isra'in annabi sallallahu alaihi wasallama a makka ne ayoyinta 111 ne Allah subhanahu ta'ala ya ce subhana subhana suna ne amma an sa shi matsayin masdari ba shi da ainihin fi'ili kuma ba ya sarrafuwa ba za a ce asbuhana ba ko sabahna a kawai dai haka aka ajiye shi ba shi da fi'ili amma yana tsayawa matsayin masdari sai dai asalinsa suna ne ma'anar subhana kamar yadda da dama daga cikin malamai suka tafi shi shine tanzi tsarkakewa tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkan abin da bai dace da shi ba na daga na kasa na daga na kasa to bangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka gabarin wannan alhatu bin ubaidillah ɗaya daga cikin asharatul mubashari na biljanna ya ce na ce da annabi sallallahu alaihi wasallam me ma'anar subhanallah sai ce tanzihullah min kulli su tsarkake ubangiji daga duk wani abu da yake mummuna ko na tawaya ko na ci baya ko na kasawa to ubangiji ya tsarkaka gabar wani naka haka subhana lafazi ne babba baya zuwa sai a abin da yake babba saboda isra'in annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne babba mai girma mai banta ajibi to shi sa sai Allah ya budu magana a kansa da subhana to yace subhana tsarki ya tabbata ga allazi asra bi abdi wanda ya isra'i da bawansa lailan da daddare min almasjidi haram daga masallaci mai alfarma ila almasjidil aqsa izuwa masallaci mafi nisa alladhi barakna haula wanda muka yi albarka a kewayensa ba don komai ba muka isra'i da shi da kuma mi'raji linuriyahu min ayatina don mu nuna masa mu'ujizozinmu da abubuwan ban mamakin to kamar an gaya mana menene hikima ta yin isra'i da mi'raji Allah ya nuna wa sallallahu alaihi wasallama ayoyi da kuma babban sako da za a bashi shine bashi ibadar da tafi kowace girma shine sallah innahu haqiqa ubangiji huwa sami' shi mai ji ne ga duk abin da bayansa suke faɗa albasir mai gani ne ga dukkanin abin da suke aikatawa Allah subhanahu wataala ya ce allazi asra bi abdi wanda ya isra'i da bawansa kafin mu je magana akan asra din anan a guri da yake babba da za a yi magana kuma muhimmiya sa'annan da za a je a nuna annaba abubuwa na ban mamaki Allah bai kirawo annabi da wani suna ba sai da abdu kuce bawansa shi ne wasu daga malamai suka ce da da wani suna da ifi wannan girma da daraja da Allah zai gaya wa nabi sallallahu alaihi wasallama da a wannan matsayin ya kira shi da shi to amma ya danganta shi zuwa gansa ce bawansa ya yadda bawansa ne zaɓaɓɓen bawansa to wannan ya nuna girman wannan suna da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallama da shi sa shi da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tatruni kama ataratin nasara isa ibn maryam fa ku ziga ni kamar yadda nasara ta ziga isa dan maryam walakin qulu abdullahi wa rasul an kuna son ku yabe ni ku kure nan ba a wajen yabona ku ce abdullahi wa rasul ku ce ni bawan Allah ku danganta ni a matsayin bawa izuwa ga Allah kuma ku danganta ni a matsayin manzo na Allah to wannan kun yabe ni matukar yau kenan za mu iya cewa ba wani lafazi da za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yabo wanda ya ce waɗannan guda biyu domin da kansa ya zaɓi waɗannan laƙabai guda biyu ya ce shi za mu gaya masa in har muna son mai matukar yabo gare shi ce abdullah rasulullah za mu kuma waɗannan sunaye su laƙabai guda biyu ma da Allah ya kira wasu da shi da ya kira wasu da shi a cikin alkur'ani ganin ya ce bi abde da bawansa can ya ce muhammadun rasulullah nan ma ya kira wasu da mai da ainihin manzo na Allah su bani wata ga waɗannan lafazai ne masu girma wanda za mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam laƙabi da su to yace asra yayi yayi isra'i me isra'i shine tafiyar dare tafiyar dare da annabi sallallahu alaihi wasallama kamar inda lafazi ya bayyana na gaba yace laylan to koda laylan dan dadin bayani ne kawai amma koda ba a zo da laylan ba kalmar isra ta nuna me ta nuna tafiya ce ta dare naka ba a furta lafazin kalmar asra ko sara sai idan tafiyar ta zama ainihin ta daraci wannan ya nuna tafiyar da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama ta isra'i wanda shine daga bai daga ainihin masallaci mai alfarma na makka zuwa masallaci mai daraja na baitul maqdisi da daddare ne aka yi wannan tafiya da shi kamar yadda ayar ta ce min al-masjidil haram ilal masjidi al daga masallaci mai alfarma alfarma da aka bawa mai a masallaci ne mai an haramta duwar abu da zai zama tashin hankali a cikinsa ba gare mu ba har ga tsuntsaye har ga dabbobi har ga bishiyoyi an hana an haramta a yi wani abu da zai zama taɓa su aka ana son kowa ya zama cikin aminci a wannan gudun mutane da dabbobi da tsuntsaye da bishiyoyi duk su zama cikin abinci shi sa aka hana ainihin a taɓa farauta ciki kaje ka kai ko da tana gindin sha kamar yadda abdullahi ɗan umar ke cewa ina ganin da zan samu dabba ta daji a gindin bishiya je zungure ta ta tashi domin ni na zauna a cikin wannan bishiyar ina ganin na kita alfamma harin na tar da ita a gindin bishiya ita ma tana shan iska kyale ta saboda mai saboda alfarmar harami to haka na hana yanke bishiyoyinsa an hana yanke kayoyinsa duk saboda mai saboda alfarmar wannan daki da yake wannan ya ce masallaci mai nisa saboda wannan lokacin babu wani masallaci a bayan ƙasa sai waɗannan guda biyu daga masallaci mai alfarma na makka sai masjidil aqsa na madina su kenan masallaci a bayan ƙasa to babu wani masallaci mafi nisa daga masallaci mai alfarma sai baitul maqdis to shi sa aka kira shi da mafi nisa ilal masjidi al-aqsa zuwa masallaci wanda yake a ainihin mafi nisa wannan isra'i da mi'raji na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun san shine tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare daga baitul maqdis har zuwa me har zuwa a daga masallaci mai alfarma har zuwa baitul maqdis abu ne da ayoyi ayata alqur'ani su tabbatar da shi bal ayoyi ma kamar idan mun gangaro a ƙasa kasa suratul qaf da makamantansu sun yi maganarsu haka hadisai da dama sun tabbatar da wannan isra'i da mi'raji na annabi sallallahu alaihi wasallam har malamai suka ce yawan hadisan sun kai matsayin tawaturi ma ce tawaturi wanda ba a yanke ba shi ba kokonto ko ja in ja ainihin dangane da ingancinsa domin wajen sahabai ashirin sun rawaito wannan isra'i na annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin hadisin da ya zo a sahihul bukhari wanda ya fitar da sanadin sa zuwa Anas dan Malik yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi ya ce utitu bil buraq an zo min da buraqa wa huwa dabbatun abyad dabba ce fara tawilun mai tsawo mai tudu fawqa al himari ita ta fi jaki amma wa dunal bagali bata kai alfadari ba a tudu yadaw hafirahu inda muntaha tarafihi wannan dabbar da aka zo min da ita buraka tana sa kafarta kofatanta iyakar inda ganin ta yi kure wato kafarta ta dama in ta tashi ɗorawa ina ne ganin ta yi kure in ya kai kilomita goma to a nan ne za ta ɗora kafarta takunta ɗaya kenan haka in ta tashi taku na biyu wannan nisan za ta wannan kaga ya nuna ashe an zo da ita ne saboda ta dace da wannan tafiya domin nisan gurin da za a kuma a cikin dare ake so a ci to kaga duk inda ta hanga iya nisan ganin to iyayen da za ta sa kamar tafi da aka ta dace da wannan tafiya mai nisa wacce za a yi daga wanda tafiyar wata guda ce idan a ƙasa za a yi daga masallaci mai alfarma zuwa baitul maqdis ita ta fara kimtu sai na hau hatta a taito baitul maqdis an naje baitul maqdis فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء سين الدوري wannan buraka a wurin daure wadda wurin daurewar dabbobin annabawa wanda idan sun zo baitul maqdisi nan suke daure dabbobinsu to ni ma anan na daure wannan dabba ta buraka qala yace thumma dakhaltu almasjid sai na shiga masallaci wato na baitul maqdisi fa sallati fihi rak'atayn ne sallah raka'a biyu sun makaratu sannan sai na fito fa ja'ani jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban sai malaika jibril ya zo min da ƙwarya ta giya da ƙwarya ta dabino ya bani zaɓi ya ce zaɓi wanda kaga za ka yi amfani da shi bakhtartul labana sai na zaɓi dabino maimakon eh, nono maimakon giya faƙala jibrilu ikhtartar fitra to ka zaɓo ta da wacce take mai kakka kala yace a wani wurin ya ce da ka zaɓi giya to da ka sun kauce hanya su ma sun lalace sun zama mashaya to idan al'umma ta zama mashaya kuma al'umma ta lalace domin zai zama sun rasa hankulansu idan mutane suka rasa hankula kuma sun zama mahaukata mahaukaci mai zai iya yi ba zai iya ilimi ba ba zai iya kawo abu na cigaba ba zai iya ma taimaka kansa ba ballantana ya taimaka wa ɗansu yace sun bi ila sama sannan sai ya tafi da ni zuwa sama to kaga wannan zango ne yayi zango kenan a baitul maqdis sai kuma tafiya ta biyu ta gaba shine daga baitul maqdis zuwa sama to wanda shine kuma bayanin sai zo shi ma amma ba abu bukhari da muslim ba hadisin da ajuri da samarkandi suka fita ajuri ya karbo daga abu sa'id al-khudri a cikin fadan Allah subhanahu wa ta'ala asra fi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله shi kuma abu sa'id al-hudri ya ce sallallahu alaihi wasallam ya zantar da mu dangane da daren da aka yi isra'i da shi inda yace an zo min da wata dabba wanda ita ce mafi kamar dabba da alfadari tana da kunnuwa guda biyu dogaye masu rawa shine buraka wanda annabawa suka kasance suna hawansa da ni ma sai na hau sai na tafi ta ƙawo ya dawo inda muntaha basari hannayenta na ƙaba suna haɗawa inda ganinta ya ƙare ce sai na ji kira a dama na sai aka ce ya muhammadu ala risilik hatta as'aluk sai na wuce ban karkata izuwa wannan kiran ba sai na ji kira kuma a hagun ina aka ce ya muhammad alari silik saurara ne sai na wuce ban karkata izuwa wannan kiran da aka yi mun ba sai ga wata mace ta fuskanto ne wacce ta kure matuka a wajen ado da kyau ta ɗaga hannayenta zuwa sama tana cewa lari silik tsaya saurara saurara zan yi ma tambaya ita shi ma sai na wuce ban sake sauraranta ba hannun je baitul na sauka daga kan wannan dabba na ɗaure shi a gurin da annabawa suke ɗaure ainihin dabbobinsu sannan na shiga masallaci ne sallah a ciki sai jibril ya zo ya ce da ni me ka ji ɗazu a hanya an gaya ma sai na ce na ji kira a damana an ce ya muhammad saurara saurara sai na wuce ban saurara ba ban saurari wannan kiran ba sai ce to wannan kiran yahudawa ne da ka tsaya da al'ummaka ta yahudanci ice sannan sai na sake jin kira a hagun ina ana cewa saurara saurara ban saurara ba ice to wannan kiran nasara ne da ka saurari wannan kiransu da al'ummaka ta nasaranci sannan sai wata mace ta fuskanto ni ta yi ƙure a wajen ado tana ɗaga hannayenta tana cewa tsaya tsaya saurara saurara na wuce ban tsaya ba ice to wannan kuma duniya ce da ka tsaya da al'umma ka sun fifita duniya akan lahira wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya game da su sannan ya faɗa abin da ya gani na ainihin ƙwarya guda biyu da aka kawo masa ta nono da ta ainihin giya kamar yadda muka faɗa waccan isar ta sahihul buhari. yace to daga nan ne fa sai aka tafi da ni malaika jibrilu ya tafi da ni zuwa sama ya ne ba bude kofa aka ce wane ne aka ce muhammad ne a ha aiko shi ne aka ce an aiko shi da ya tambaya ce jibrilu da aka ce wayata da kai ce muhammad af to an aiko shi da ya ce ce ai ai an aiko shi aka buɗe musu suka wuce ya gamu da annabin da zai gamu da shi ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai daga nan mala'ika jibrilu ya wutsaya shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce Allah ce sun madana fatadalla na kana qaba qausaini aw adna yanzu Allah ya ci gaba da tafiya har ya je sidratul muntaha har ya gana da ubangiji tabaraka wata'ala aka ba shi salloli ainihin guda hamsin ya dawo baya zo sama ta shida ya tarar da annabi Musa annabi Musa ya ce wannan ya sun yi al'umma ka yawa na jaraba al'umma ta bani Isra'ila sun kasa koma ka nemi sauki ai kuma yana nemi aka rage biyar da ya sake dawowa ya ce sake komawa sun musu yawa ba za su iya ba ya sake komawa ana ragewa ana ragewa har ta dawo salloli ainihin guda biyar amma ladan yana nan ba a tauye shi ba a tauye akan yadda da aka shirya ba da haka ne muka samu salloli ainihin guda biyar wanda muke yi a wuni da dare to mun ga yadda a gurguje wannan isra'i da mi'raji ainihin suka faru to amma wannan isra'i da mi'raji duk da wannan ayoyi da hadisai an samu saɓani game da shi saɓani na farko shin da jikin annaba aka yi da ransa ko kuwa yana bacci ne aka wasu da dama suka tafi akan cewa da ransa ne da jikinsa amma an samu wasu har daga cikin magabatan suna ganin kai ba zai yiwu a ce da ransa da jikinsa ba ne wanda abu ne ainihin da ya faru a cikin mafarki abu na biyu shine ganin ubangiji shin ya gan shi ko kuwa bai gan shi ba kawai dai ya ji murya an ba shi saƙo ya jiyo kamar yadda annabi musa ya ji murya shi ma aka ba shi saƙo ainihin ya wuce a wurin da ya sa gabansa wanda suna daga cikin saɓani da aka yi dangane da al'amarin isra'i da mi'raji har tsakanin ma ainihin sahabbai an samu wannan ainihin saɓani da aka ne za mu karanta kaɗan daga cikin waɗannan abubuwa wanda aka yi saɓani aka yi musamman abin da ya shafi wato cewa da jikinsa aka yi da ransa ko kuma a mafarki shi ne malam shankidi yake cewa hakika isra'il wasu sun raya cewa isra'il annabi da jikinsa ne mai iraji kuma da ransa ne ba da jikinsa ba kaga wata matsala ce ta wanda suka yadda da jikin nasa ne wannan isra'il suka ce to a isra'il ne amma can sama da ya tafi wannan da ransa ne ransa ne ya tafi ba jikinsa ba ne kenan mafarki ne kawai sai ce sai dai zahirin alkur'ani yana nunawa yana daɗa tabbatarwa cewa wannan tafiya da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam da isra'in da mi'rajin duk da jikinsa ne da kuma ransa baki ɗaya ma'ana kusin da gudansa ne saboda mai saboda Allah subhanahu wataala ce subhanallazi asra bi 'abdi Allah ya isra'i bi 'abdi da bawansa to abdu abdu ɗinnan haɗuwar jiki ne da rai ba rai ne kawai ba naka abdu ba zai tabbata abdu ba sai idan duka sun haɗu da ran da jikin wannan dalili ne akan cewa da ransa ne da jikinsa na biyu Allah ce subhana subhana lafazi ne mai girma wanda Allah baya faɗinsa sai a al'amura masu girma kamar tafiyar annabin nan da daddare zuwa baitul maqdis da kuma tafiyarsa zuwa sama kuma duk waɗannan abubuwa duk cikin dare zuwa safiya fa ya je ya dawo to kaga babban al'amari dan haka Allah sai ya buɗe magana da cewa subhana idan da farki ne ai ba wani abun ban mamaki bane wani a farki sai ka hango ka kewaye duniya ma eh? ka dawo alhali kana kan shimfiɗarka na biyu Allah subhanahu wataala ce ma za a saru wa ma ido bai yi zagi ba ido ba zagi ba wai ganin dubaru da ya ba a ganin Allah da ya ƙuru-ƙuru ne ya gan shi ba irin kallon hararagarke ba ne wa ma tsawa kuma bai shige ba bai wuce iyaka haka nan Allah subhanahu wataala ce na min na kubra don mu nuna masa ayoyin manya-manya idan a mafarki ne ai ba wani abun cewa za a nuna masa ayoyi manya-manya wannan ba wani abu bane ba a mafarki ka ga abubuwa ka tashi sama ka je cikin wata ka dawo ka shiga karkashin kayi ka yi kaza mafarki sai gaya ma ka hau wani tsororuwar dutse ka sauko ka za duk a farkin awa ɗaya ma duk sai ka karanta waɗannan abu sai ci tunan ka yana daga cikin mafi dalilai na alkur'ani faɗin allah subhanahu wa ta'ala wa ma ja'alna illa فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن وأن qur'an waɗannan abubuwa guda biyu Allah ce ba mu sanya maka su ba sai dan su zama jarraba ga mutane na farko ganin Allah da kai to ba mu sanya wannan ganin ba sai dan ya zama jarraba domin wasu su ce eh zai yi ya ganshi wani su ce ba zai yi ya ganshi dan in zama jarraba a tsakanin mutane wasu su musu su ce bai ganshi ba to idan da ba da gani ne na mafarki ai ba za a ce jaraba dama mafarki ba mamaki na biyu ce shajaratul ta fil qur'an bishiya aballa'anta a cikin Alƙur'ani. wanda Allah ce inda inna shajarataz zaƙo ta'amul athim ya gali fil butun Allah ya magana bishiya kuma bishiya a tsakiyar wuta kafin suka ce wannan wani irin magana ce a ce bishiya kuma bishiya a tsakiyar wuta wannan ai abu ne da ba zai yi to ita ma wannan yana daga cikin abin da Allah ya sanya ta zama me ta zama jarraba ga mutane naka tutun da Allah yake ce da ganin Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam da a Isra'i da Mi'raj da kuma wannan bishiya da Allah ya sanya ta zama jarraba sun zama jarraba din ga mutane wannan ya nuna cewa ashe ganin na ida ne kuma tafiyar da jikinsa ne da ransa ba kawai batu ne na me ba ba batu ne na mafarki ba hakanan yana daga cikin mafi bayyanar dalilai annaha law kana ru'ya manaman na fitna da ce ganin mafarki ne da da wata zama fitina ba wala siya malik takzibi quraish musamman ƙaryatawa quraishawa da suka domin li'anna ru'ya al-manam laysat mahalla inkar domin duk abin da za a ce a mafarki ne wannan babu wanda zai musun wannan abu la'anna al-manam qad yura fihi ma la yasih a mafarki za a ganin abu ma da ba zai yi ba ma mafarki sai nuna ma yayi wallazi ja'alahu Allah fitnatan huwa ma ra'ahu bi 'ainihi min al-gharaib wal a'jab naka abinda Allah ya sanya ya zama fitina shine abinda manzon Allah ya gani a wannan tafiya tasa na daga bakin abubuwa da abubuwan mamaki na farko ganin Allah subhanahu wataala na biyu aljanna da ya shiga ya ga abubuwan da yake cikin ta da wuta da aka nuna masa hotonta aka nuna masa zan ce majiginta ya ga duk abubuwan da suke cikin wuta to wannan su ne aka sanya su zama mai su zama abubuwan mamaki da kuma abubuwan abin sa'an ce mushrikai sun riya cewa yana daga yana abubuwan da za su jawo gani da ganin annabi sallallahu da ido eh fa huwa kadhibul la yana daga dalilansu cewa na karyata annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai ya ga Allah sannan ya an nuna masa wuta ya gani an nuna masa aljanna ya gani kuma duk a cikin wannan tafiya ta dare ɗaya to wannan yana daga cikin abin da mushrikai suka karyata ashe da a mafarki ne da ba za su karyata gane ko naka magana mafi inganci shine tafiyar annabi sallallahu alaihi da jikinsa ne da ransa ita yana daga dalilan da zamu karfafa ta da ida ne a fili kurukuru ba a bacci ba fadan Allah subhanahu wataala da ce lunuriyahu min ayatinal kubara don mu nuna masa ayoyin mu manya manya da kuma ma za ka laqad basar wa ma tagha da kuma faɗin Allah laqad amin min ayati rabbih al-kubra waɗannan suna daga cikin dalilai manya manya sannan idan mun zo hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisai su ma da suka tabbatar da cewa wannan tafiyar da jikin annabi ne da ransa kuma ganin Allah da ide ne kuru-kuru ba a mafarki ba a wanda ya zo a cikin bukhari da muslim a wanda ya zo a cikin bukhari da muslim ta hanyar tsarik bin sharik shi kuma ya karba daga anas allah ya kara masa yarda wuce annal isra al-madkuru wa qa'a manaman la yunafi ma dhakarna mimma alayhi ahli sunna wal jamaa wa dallata alayhi nusus al-kitabi was sunnah لإمكان أن يكون رأى الإسراء المذكور نوما ثم جاءت تلك الرؤيا كفلك الصبح fa asra bihi yaqadatan tasdiqan li tilka ru'ya munamiya Ice to idan ma mun ce e wannan Isra'il a mafarki ne yace to wannan za a iya ɗaukansa a matakin farko ne cewa manzo Allah ya fara ganin abun a mafarki sannan kuma sai ta zo a bayyane kamar yadda me kamar yadda yakan ga wahayi a mafarki sai kuma a bayyane ga wannan abin da ya mafarki da shi ga wannan abin da ya mafarki da shi to da haka in an ce a bacci ne to sai dai zama farkon al'amari amma daga baya kuma Allah subhanahu wataala ya zo ya tabbatar da abin a aikace kamar yadda Allah subhanahu wataala ya nuna masa cewa gashi ya shiga baitul maganisa a mafarki kuma daga baya ya zo ya tabbata a aikace Allah subhanahu wataala yace laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq Allah ya gaskata wa manzon Allah mafarkinsa da i bil haqqi da abu na gaskiya yanzu ya ganshi kuruko yace la tadkhulanna al masjid al harama insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina fala taqaw yace lalle za ku shiga masallaci mai alfarma in Allah ya so kuna amintattu to kuma daga baya sai zai tabbata a aikace manzo Allah ya zo ya shiga baitul maqdis ita to in an ce a mafarki to zai zama matakin farko amma daga baya ya zo ya zama me ya zama kuma abu na hakika naka da malamai suka tafi akan lalle wannan isra'i da mi'raji na annabi sallallahu alaihi wasallam da jikinsa ne da kuma ransa sa'annan ganin Allah da i abu ne da yi kuru-kuru isa imamu kurdubi ma yake faɗa yana cewa isra'i ya tabbata a cikin baki ɗin littattafan hadisi kuma sahabbai sun rawaito shi kuma wanda suka biyo bayansa sun yaɗa maganarsa a duk sassan musulunci na duniya naka ya zama hadisi hadisai ne mutawatirai wanda hadisi mutawatiri kawai bambancinsu da alkur'ani ka ce ƙur'ani wahayi ne da mala'ika jibril ya zo da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ainihin abu ne da ya zama tabbaci babu kokonto a ciki babu kuma ainihin jayayya hakanan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam duka sun tabbatar da shi na haka kenan isra'i abu ne da ya zama tabbatacce wanda Allah ya yi da annabi sallallahu alaihi wasallam to abu na biyu da ya kamata mu yi tsokaci a kai shi ne Ah, na farko isra'il nan dai tun annabi yana makka tun yana makka aka isra'il da shi a shekara ta bakwai wanda ah, aka yi wannan isra'il da shi wanda kuma aka farlanta masa salloli a wannan tafiya wannan salloli wanda aka farlanta a wannan isra'i hadisai suka tabbatar an farlanta masa amma shi ma kaifiyar sallolin an yi saɓani a kansu hudun ne a sannan aka farlanta ko kuwa biyu ne daga baya aka cika su suka zama hudu a na gida a na tafiya kuma aka bar guda biyu ta ce tunan aka malamai sun yi sabani an rawaito daga aisha allah ya kara mace yarda ta ce furdat raka'atai ne yi Tun mazi da fi salatul hadari fa'ukumilat arba'an wa waƙirar salatul safari ala raka'atai aisha Allah ya kara mace da ta ce an faranta sallah raka'a biyu raka'a biyu ne farkon al'amari yace sai aka cika a sallar tafiya a sallar gida sallar gida sai aka cika raka'a biyu ta zama raka'a hudu game da sallolin da suke da masu raka'a hudu a zahar da la'asar da isha yace amma aka tabbatar da sallar tafiya akan raka'a ta tana nan domin sauki ga al'umma kaga kenan anan kaifiyar sallah ta fara da mai ta fara da raka'a biyu sannan kuma daga baya ta aka cika aka cika raka'a biyu a sallar gida ta tafiya kuma ta zauna kamar yadda take a raka'a biyu malam sha'abi da maimun bin mihran da muhammad bin Isa su ma sun taba akan wannan rai. imamu sha'abi ya ce illal maghrib sai sallar magarba ita dama wannan wuturin rana ce dama ita raka'a ukunta take yunus bin bakir ya ce muhammad bin ishaq ya ce kuma ina jibril sannan jibril alaihi salam ata nabiya sallallahu alaihi wasallam ya zo a annabi sallallahu alaihi wasallam hina furdata alaihi salah lokacin da aka faranta masa sallah a isra'il na'am fahamada lahu bi'aqibihi fi nahiyati alwadi sai dunguri kasa eh a kwari a wajen kwari fanfajarat ainu ma'i sai idanuwar ruwa suka bulbulu fata wadda a jibril jibril ya alwala wa muhammadu yanzu ra alaihi wasu yanzu ra alaihi wasalam malaika a ma'anar salama yana kallon malaika jibrilu yana alwala kaga kenan alwala ma koyawa annabi sallallahu alaihi wasallam fawadda fawadda wajhahu manzala eh, malaika Jibrilu ya yi wa fuskarsa alwala ne yi wanke fuskarsa wastan shakai shakirwa wata madmada yi kurkura baki wa masaha birazi ya shafi kansa wa uzunai da kunnuwansa wa rijilai da kafafuwansa ilal ne, zuwa ainihin idanuwan sanu wana a farja kuma ya wanke gabansa da farkon al'amari kenan sun makama ya biya arba isa arba'i dati sanai tashi ya raka a biyu amma da sajudu guda hudu kowace raka daya sajida ne farja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai dawo wa qad aqarra Allahu aynahu ya Allah ya sanya idanuwarsa wa qabat nafsu ransa ta tayi dadi waja'ahu ma yuhibbu min amrillah ainihin ya zo masa na daga al'amarin Allah irin abin da yake so naka fa akhadha bi yadi ya zo da zo gurin khadija thumma tabi hal aina je gurin wannan idanuwar ruwa a kamata wadda a jibrilu yi alwala kamar yadda malaika jibrilu ya alwala sannan ya raka a biyu shi ma da sujudu guda hudu tare da khadija sun makana wa khadija ya yi sawa'an shi ta zama suna sallah tare da khadija daidai wa daida to daga nan kana aka ta nan ne al'amarin ainihin sallah ya fara to daga nan kuma mala'ika jibrilu ya zo yi koya wa annabi sallallahu alaihi wasallama lokutan sallah an gane ko ya koya masa lokutan sallah inda ya zo lokacin azahar a yau suka yi sallah da farkon lokaci la'asar ma da farkon lokaci magarba da farkon lokaci isha da farkon lokaci asuba da farkon lokaci washe gari ya dawo suka yi sake sallah tare da annabi suka yi sallah a ƙarshen lokaci eh, ta azahar la'asar ma suka yi a ƙarshen lokacinta magarba a ƙarshen lokacinta isha a ƙarshen lokacinta asuba ma a ƙarshen lokacinta sannan mala'ika jibril ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma baina hazainil waqataini waqatun abin da yake tsakanin lokacin jiya da na yau to duk lokacin sallah amma wane ne fi farkonta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha mafi bicin ayyuka baki daya shine yin sallah a farkon lokaci to duk wannan yana daga cikin faralla da muka samu ta wannan isra'i da mi'raji na annabi sallallahu alaihi wasallam domin anan aka zo mana da mafi girman ibada ita ce ainihin sallah akwai hukunci da ya shafi ainihin baitul maqdis da kuma shi masallaci mai alfarma din dangane da ziyara waɗannan masallatai guda biyu wanda su ne farko masallaci mai alfarma ne farko sannan baitul maqdis wanda aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama shekara nawa ne a tsakaninsu yace shekara 40 kamar yanda a ainihin yazo a ainihin hadisi yace anna awwala masjidin wudi'a fil ardi al al haram masallacin da aka fara ajiyewa a bayan kasa shine masallaci alfarma thumma al al aqsa sannan masallaci mai nisa wa anna bainahuma 40 ama a shekara 40 ne tsakanin su kamar yadda yazo hadisin Abu Zar masallaci mai alfarma mun sani na maka annabi Ibrahim ya gina shi ko annabi Ibrahim ainihin ya gina shi kamar yadda aya ta suratul baqara ta tabbatar da haka shi kuma sallaci mai alfar mai sallaci mai daraja na baitul maqdisi ainihin annabi sulaiman ya gina shi shi ma yayi masa addu'a kamar yadda annabi ibrahim ya addu'a ga masallaci mai alfarma sai kuma masallaci na madina wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina shi ma yayi masa addu'a irin addu'a da annabi ya masa ibrahim ya yi wa makka kuma kuma fiye da haka waɗannan masallatai guda uku su ne masallatai da a shar'ance ya halatta kai shiri kai tanadi ka tafi don ka ziyarce su saboda darajar da take suke da ita na samun ƙarin lada na yin ibada a cikinsu musamman ibada ta sallah kamar yadda ya zo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira manzo Allah ce la rihalu illa ila thalathati masajid ba a daura kaya a yi tafiya tinkis tinkis dan neman lada zuwa wasu masallatai sai waɗannan guda uku ilal al haram zuwa masallaci mai alfarma saboda shi yana da lada dubu ɗari sai kuma zuwa masallaci nawa wannan yana da lada dubu sai zuwa masallaci iliya shine baitul maqdisi yana da lada ɗari biyar zan wannan ne wanda yake su ko wanda ya sa kansa ko ya je wucewa ta gurinsu to ya iya shiri don ya ziyarce su ya je ya salla a ciki don ya samu waɗannan lada amma in ba su ba to babu wani guri da aka ce wa shiri kai tanadi don ka je kai ibada ainihin a cikinsu ike min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu wanda muka albarka a kewayensa to shi wannan masjid al-aqsa Allah yayi albarka ga wannan guri yana daga cikin albarkar da akai Allah ya sanya shi guri ne da mafi yawan annabawa daga wannan guri suka fito mafi yawan annabawa a wannan kewaye suka fito daga in ka je ba tsohuwar sham muna ce tsohuwar sham tun daga ita kanta sham ta yanzu wanda ita ce syria da urdun da palestine da ainihin isra'ila wanda suka yi kwacenta da lebanon da ma wani bangare na iraq din da wani bangare na turkiya wanda duk waɗannan a wancan lokaci sunansa shaf to in ka ɗauke su za ka tarar akwai talihai na manzanni da annabawa da ainihin salihai masu ɗimbin yawa a wannan guri kuma a halin yanzu ma hukumomi kamar dai a ordin da muka je mun tarar akwai kwamiti mai karfi da hukuma ta kafa wanda yana daɗa lalaban waɗannan gurare domin a killace su a san ainihin da su an haɗa malamai da masana geology da shauran wanda suka san tarihi ana waɗannan daɗa tabbatar da waɗannan gurare amma a halin yanzu ba akwai masu ɗumbin yawa wanda lokacin da muka ziyarci jordan mun ziyarci da dama su annabi shu'aib su a ainihin dawud ko su yaran annabi musa gani ko su ashabul kafi duka sun suna nan a yanzu an san su kuma ana su to wannan yana daga cikin ainihin albarka na biyu yana daga cikin albarka allah ya zurta su da mai da abinci da 'ya'yan itaciya iri daban-daban wanda babu wani guri a bayan ƙasa da allah ya bawa kayan amfanin gona da kayan marmari irin yadda ya ba wannan gurin da kuma yawan amfanin da kuma nau'ukansa iri-iri abubuwan da baka taba zata ba ma akwai su na 'ya'yan itaciya in ka je wannan guri ainihin za ka same su sa'annan daga bayan ma manzanni akwai bayan Allah salihai bayan Allah na kwarai salihai da aka yi sa'annan ga dauloli na musulunci da suka kafu a wannan guri wanda aka yi ba da ilimi suka zama cibiyoyi na ilimi wanda daga gare su ne cibiyoyi na ilimi suka dinga ainihin yaduwa suna bazama a gurare a duniya to wani yana daga cikin albarkar da Allah yi wannan guri ce wal ilal masjid al aqsa alladhi barakna hawla ce yace lunuriyahu min ayatina dan mu nuna masa daga ayoyin ayoyin mu na wannan tafiya na dare ko kawai buraƙar da aka kawo ita kadai ta isa aya cewa inda ta ƙure kallanta ya ƙure nan ne za ta sa ta sannan a tafiya a cikin dare a je manzo Allah yi sallah a Baitul Maqdis a tafi da shi Isra'i ya wuce manzannin nan ya je su gana da Ubangiji ya karbo saloli a kai kawo din nan tsakaninsa da Annabi Musa ya dawo Baitul Maqdis ya hawo buraka ya dawo Makka da a cikin dare daya kai wannan ba karamin ayoyi bane sannan ga abubuwan da ya gani na wuta ga abubuwan da ya gani na aljanna duk waɗannan suna daga cikin ainihin eh, liluriyahu min ayati yace inna huwa samiul basir hakika Allah mai yawan ji ne kuma albasir mai gani ne da abubuwan bayansa na'am وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا نعم وآتينا موسى الكتاب منبع موسى للتاج وجعلناه هدى من سنياش شريان لبني إسرائيل ga bani isra'il shi wannan littafin da muka ba shi shine a taura mun sanya shi zama shari'a ne ga bani isra'il to Allah subhanahu wataala sai gargade su Allah tattakhidhu min duni wakila a hirdinku ku bani isra'ila kanku riki wakilan madogara ko wakilan abun bauta ko wakilan wanda za ku ainihin kurka ya zama shi ne makoma zuwa gare ku to Allah ta tafi kakku rike shi min duni koma bayana to za mu ga wannan ɗori ne a kan ayar da ta gabata kina kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mu'jiza da girmamawa da wa annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar isra'i da shi to sai kuma ya bayyana girmamawa da iwa ɗan uwansa annabi musa ta hanyar mai ba shi shi kuma a taura Allah subhanahu wataala ya girma na Musa da ba shi a taura domin zaɓi ne ya zaɓe shi a matsayin annabi ya ba shi wannan da shi ma anan sai ce subhana allazi atal Musa alkitab kamar haka ya aya take cewa kamar cewa subhana asra bi 'abdihi laylan wa ata Musa alkitab to tsarki ya tabbata ga ubangi wanda ya isra'i da bawansa da dare kuma subhana tsarki ya tabbatarwa a ata musa alkitab wanda ya ba musa littafi ne a taura wanda ya ba shi domin ya zama mai shirya ga bani isra'il yana daga cikin abin da ya zo a cikin wannan littafi Allah tattakhidhu min duni wakila kakuriki riki wanda zai tsaya da al'amarinku ku ɗauka cewa zai iya tsaya da al'amarinku sai ni ko kuma sharikan kan ku ɗauki kan ku riƙe wa sharikan abokin tarayya ainihin min duni koma bayana wanda za ku bauta koma ba Allah a'a babu sai ni ni kaɗai ne wanda za ku jibinta al'amarinku zuwa gare ni ni kaɗai ne wanda za ku bauta wa ku haɗa ainihin abokin tarayya gare ni to wannan shi ma shi kuma girmamawa ce da Allah subhanahu wata'ala yi wa annabi Musa na'am dhurriyyatan man hamalna ma'a innahu kana 'abdan shakura a kaman da yace hudal libani isra'il shirya ga bani isra'il sai saki kiransu yace zurriyata man hamalna aka ce za a kaddara ya a gurin mana ya zurriyata man hamalna ma ya ku zuriya waɗanda muka ɗauka tare da annabi nuhu a cikin jirgin ruwa domin duk an halakar da mutane sai 'yan tsiraru wanda suka imani da annabi nuhu to waɗannan bani isra'ila suna daga cikin zuriya waɗancan mutane a gani ko domin an halakar da mafiya mutane sai wa'yan na to isra'ila daga cikinsu suka fito daga cikin waɗannan suka fito ne to Allah yake kiransu kan ku ta Allah min duniya wakila ya zuriyata man hamalna ma'a kan ku wani abokin tarayya tare da ku ku zuriya waɗanda muka ɗauka tare da annabi ruwa cikin komin to innahu haqiqa shi Nuhu kakanku kana abdan ya zama bawa ne na Allah shi kansa bai ce Allah bane kuma bai riki wani ya zama Allah ba bal kiran mutanen sai zuwa su bauta Allah shi kadai to ku yi sa kar ku saba abin da ku yake shakuran kuma mai godiya Allah ne shi baban nan naku mai godiya Allah ne to kuma ku zama me ku zama irinsa ku zama irinsa kar ku kauce wa hanyar babanku na kasancewa sabawan Allah kuma mai kira zuwa bautan Allah shi kadai mai godiya ga Allah ga fa ku zama ku kuma masu mutuncewa Allah yana daga godiyar da ya Allah ya kadaita shi kadai bai da shirka to kuma ku zama irin haka ka ku biyo ku yi hanyar babanku shine ana yace ma'anarsa ya zuriyata man hamalna ma'anu ku zuriya waɗanda muka ɗauka tare da nu la tushriku ka ku shirka sai ambaci nuhu li yudhakkirahum ni'matal inja'i min al-gharq ya ambaci nuhu don ya tunatar da su ni'imar nitsau tserar wadda yi daga nitsewa ala'a bayan sa iyayensu iyayensu wanda su ne ainihin Allah ya tsere tare da alamu to su tuna ni'imar da Allah ya musu cewa Allah ya tsere da iyayensu wanda sababin haka su ma yanzu aka same su da Allah ya halakar da iyayen nasu da yanzu ba a same su ba to su zama masu godiya ga Allah subhanahu wataala a cikin wannan ni'ima da ya musu kada su zama masu mutunci na'am وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ qadaina mun hukunta ila bani isra'il zuwa bani isra'ila fil kitabi a cikin littafi la tufsidunna fil ardi lallai za ku yi barna a bayan ƙasa marrataini so biyu wala ta'alunna kuma ainihin za ku ainihin ɗaukaka amma ɗaukaka ta girman kai da zalunci da shishigi uluwan kabiran ɗaukaka da shishigi da zalunci wanda yake ainihin mai girma wannan dangane da ƙadaina an hukunta wai abu ne da allah ya rubuta lalle zai tabbata zai hakan za ta kasance ko kuma aka ce ƙadaina a alamna wa akabarna mun ba da labari ga bani isra'ila cewa za su yi ɓarna so biyun nan a bayan ƙasa wannan ɓarna so biyu sa'annan za su ɗagawa da girman kai da ƙetare iyaka shi ma a bayan ƙasa so ainihin duka ne so biyu wannan abu ne da allah ya rubuta zai faru da shi ne za a gaya mana yadda al'amarin zai kasance na ɗaya ce fai za ja a wa'adu ulahuma فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا نعم can da ya ce fil ardi yana nufin baitul maqdis domin duk a wannan kewayen su bani isra'ila a wannan kewayen su da betul maqdisi da kewayen sa'annan a da yace la tufsidunna fil ardi wa la ta'alunna uluwan kabiran to shine zai ba mu bayanin sa yace fa idza jaa wa'du ulahuma idan lokacin alƙawarin ta farko yayi ba'athna alaikum ibadan lana za mu aiko muku wasu bayi namu wali ba'sin ma'abota tsanani shadidin tsananin mai ƙarfi ba ja su khilalar diyar za su kutsa cikin gidaje a kutsawan nan za su halakar da waɗanda za su halakar wa kana wa'adan maf'ulan wannan abu da aka faɗa wanda ya zo a cikin littafin a taura to alkawari ne wanda yake mafa'ulan abin zartawa ba makawa zai faru to waɗannan a sai shadidin da aka ce hum ahalu babil su ne mutanen babil mutanen babil wanda mutanen annabi musa ɗinan suka ce inna kula ha hatta ya yakhruju ha, ba in ya yakhruju ha ka ina dakhilu saboda ƙarfinsu da girmansu suka ce buwa ba za mu suka cikin wannan birnin ba har sai sun fita daga ciki to aka ce su ne mutanen babil wa kana alaihim buqta nasr fil marrati ula a karo na farko da Allah ya ce marrataini to a karon farko buqta nasr shine shugaban su to sai Allah ya dora su akan sa hina kazabu armiya lokacin da suka karyata armiya ɗaya daga cikin annabawan bani isra'ila wa suka ji masa ciwo wa habasu suka daure shi to kaga wannan barna ce annabin Allah a dake shi a ji masa ciwo ha a daure shi to sai Allah ya dora mutanen babil a kansu wannan barnar da suka yi sai Allah ya dora babil a kansu na mutanen babil a kansu karkashin bukta nasar shi ya ce ja'ahun jundun min farisa rundunoni daga farisa suka zo musu wacce dasa suna akwaron suna bibiyar labaransu wa ma'ahun bukta nasar tare da su akwai bukta nasar a hadisan sai kiyaye ainihin hadisin maganganunsu min bayani ashabi ne daga bayanin mutanensa sun marajawa ila faris suka koma zuwa faris wa lam yakun qitalu a lokacin babu yaki wa hadha fil marratil ula wannan shine karo na farko huta nasar yazo ga duk barnar da suka da suka a bayan kasa na kashe wannan bawan Allah na ainihin daure shi na kaza ya koma kaga a karan farko kenan dama Allah ci za su barna ainihin so biyu makana minhum jawsun khilal ad-diyar laqatil an shiga cikin gidajensu an bumbuncike su an ga yanayin irin zaman da suka yi amma ainihin babu kisa babu kisa a wannan lokacin to wannan shine marra ainihin ta farko sai Muhammad bin Isa ya faɗa cikin labari mai ya tsau yace innal mahzum sanharib malik bari ja'a ma'ahu alfin raya Tata Kulli Lati miya ta Alayy Faras tana Zahra a hauɗar betul magani faɗa mahu Allahu ta'ala wa amati jami'a illa San Hareb wa Kamsata na farin minkun Talle. Wannan karo na biyu kuma shine suka sake dawo a yi. Gwamnati da Muhammadu na bada labari. Ita A ƙarƙashin jagorancin sarkin babil wancan dai da muka faɗi mutanen babil yazo tare da rinduna dubu ainihin tuta dubu shida, kowace tuta ɗaya akwai mahayi dubu a ƙarƙashinta. tuna haka suka sauka a baitul maƙadisi? Allah subhanahu wata'ala ya ruguza ainihin mutanen baitul maƙadisi sakamakon wannan girman kan da suka a kan annabawan Allah wanda suke ya turo su ainihin don gyara a cikin al'umma su kuma suka yi musu abin da suka yi musu sha Allah ya kawo wannan runduna ta farko suka ga yanayin su na biyu kuma suka halakar da su baki daya shi ne cewa kana wa'adan mafa'ula wannan alkawari ne na Allah wanda ya tabbatar da shi kuma abu ne da ya kasance babu saɓani a kan haka na su maradar na na mu ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا نعم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيراً yace thumma radadna la kuma karrata sannan sai muka dawo muku da ainihin wato maimaitawa alaihim a kansu waɗancan da suka yi nasara da ku yanzu kuma sai muka sake baku ku kuma dama sai kuka zo kuka yi nasara da su Allah ya dawo muku da daulaku ya dawo muku da mulkin naku an amwalin muka kare ku da dukiyoyi wabani ne da 'ya'ya waje tsara na firan muka sanya ku ne mafi yawan jama'a waishe lokacin da suka tuba ga Allah da ka zo aka ruguza su aka yi daga-daga da su sai suka tuba zuwa ga Allah Allah sai ya dawo musu da mulkin su ya kara musu yawa bayan an karkashe mafi yawan su Allah ya daɗe zuwa ya ba su haihuwa mai yawa nan da nan suka dawo da yawan al'ummarsu Allah ya ce in ahsantum idan kun kyautata ahsantum li anfusikum kanku kuke kyautatawa mm. wa asa'tum in kun muna nama falaha to kanku kuka muna nama ma'ana sakamakon mummuna zai dawo kanku in kun kyautata sakamakon kyautatawa za ku gan shi a kenan duk wanda yi mai kyau zai ga da kyau wanda yi mummuna zai ga mummuna bai za ja wadul akhirah idan lokacin na ƙarshe yayi ya su'u wujuhakum dan su amuzanta fuskokinku wali yadda yadkhulul masjida don su zo su shiga masallaci kama da halu a awwala maratun kamar yadda suka shige shi na farko suka zo ja su khilal diyar har suna shiga gidajen ku kamar fitinar da muka gani kawai sai daga ji an balla kofa an hauro ma an shigo cikin gida ko a hauro ta katanga ko wani abu to kaga duk fitina saboda an riga an yi nasara da kai ko mai aka yi ma baka da katabus ba abin da zaka iya to a na farko abin da suka yi da suka yi nasara da su ba su karkashe su ba amma sun diga haura musu gidaje kama na biyu kuma shi ne Allah ya ce liya su ujo za su muzanta fuskokinku wale da kulmar za su ga masallaci kama da halu a wala maratin kama inda suka shige shi da farko amma yanzu ya sha bambam domin mai wali tabbiru ma alau tatbira za su rugurguza duk abin da suka yi rinjaye da shi tabbirar ruguza ba irin na farko ba ne da kawai shiga za su yi a wannan sai sun rugurguza duk abin da suka ga sun yi nasara da shi to wannan abu ne da ya samu bani isra'ila ba don kuma ba sakamakon barna a bayan ƙasa wacce suka yi wanda kuma suka ga wannan sakamakon wannan barna ɗin da suka yi wanda duk da ma ya kyautata to kansa ya kyautata ma'ana zai ga sakamakon kyakkyawa wanda kuma ya munanta to a ƙarshe zai ga sakamako wanda yake mummuna kamar yadda bani isra'ila suka gani Allah subhanahu wataala ya ganar da mu صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله malaman ne tambaya ta farko yana cewa dangane da ganin Allah madaukakin sarki da aka ce manzon Allah ya gani ko